abin ne ya yi yawa don yanzu haka an zima kadan ka iske mutum ya hidari da yan lakwali da yan talibi babu wanda ba su zuwa su ko da ruwa buse akwai gurabe gurabe to wurin gurbe nan mutum ya shiga in ba Allah ya kyauta mu mutum na wallahi ba ya fita kuma akwai wani abu mu kan da muka ke mai da dandanki to lokacin da duk abin ya mosa. wallahi yana mai da ruwan na miyo abin ga kamar miyan yodo ko ka yi yoyo sai ta kana buga hannunka baka samu ka fita to shekaran da an kai sadakan nan shekarar na wucewa bai tashi amma dai ba a shirya da nan ba kowane lokaci wallahi na nan shi tsakanin jiya da yau yara suna wasa cikin ruwa gudan da fari an ka samu an ka zasi an ka kawo shi sai an ka manta da shi sai ya koma to muna nan sai mun sallah zuhur lokacin lasar ne an ka ci ai ban gadi yan wani sai ka ce yana surkin ruwa mun ka tare yara an kai ta bidan sai an ka gane shi lokacin nan mun ka tai mun ka bunne shi bayan ke wani mai karot ken ya ta ya wai kai karotin shi ya ke to ya tuba rigan shi ya ce zai yi wanka ya dauki sanyi da shi kenan ya ta to yanzu eh, kaman eh, wannan sadaka da kuke kuke yi tun yau sharban ku da ku yi ta yanzu muna kai shekara biyu da a yi sadakan nan to da kakani kuke yi da abin da muke yi muna tara na a sayi farin rago da dare ya yi wajen karfe takwas a kai a yi magana a yi magana a kire abubuwan da muna aike da suke na ruwa mu kire su muke to abin da muka gada ga kakanninmu har ya zo ga mu har ya zo gare mu yanzu mun muka alkawali ne muka kawo yaya an kai sai mu da ragon nan tumbi komi da komi da da fatan da kafafuwa da kai sai a daure cikin fatan nan a kai sakan ruwa a sake to sha Allahu ga shekarar nan ba mu gani abin da ya bata mu nan ah, abin da yasa ba mu ke garin shi wanda ya kamata a bamu shi na ko mu ta ba mu samu ko jiya ma sai da na sa mai mu konse ete wajen mayar an kake mayar bai ta yi shi ya kamata ko a bada kudin nan to yanzu menene kiran ku game da wannan matsala da ake samu ta yara bakin ruwa abin da an matsala mu muna rokan masu iko to Allah su kama muna a ba mu sojawa su kore yaran nan don in ba kore su ba ko ayin sadakan abin ba shi